واذا علم من اياتنا شيئا اتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين kuma idan wani abu daga cikin alkur'ani ya isar masa sai ya rike shi abin yin izgili yana izgili da shi waɗannan masu irin wannan siffa ta izgili da alkur'ani suna da azaba ta ƙasƙanci ranar alkyama